yin kwari da baka na shida wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta sai da zan karanta muku shi Najib Ishaq Saleh nake ce masu raro Salamu alaikum idan masu raro suna biye da mu kuma ba su manta ba mun karanta muku littafin kwari da baka littafi na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu kai idan fa ba ku manta ba har littafi na biyar mun karanta yanzu kuma za mu shiga littafi na shida ba tare da ɓata lokaci ba. Idan masu raro suna biye da mu kuma ba su manta ba, a littafi na biyar ya ƙare ne a inda Sirlela na gama faɗin hakan sai shi ma sarki Basbur ya yi jifa da alkyabbarsa ya zara takwabinsa ya fuskanci Homzak ya ce, Na zo ne karɓar matata Saira, wacce ka shirya mutuwarta ta ƙarya sannan ka sato ta ka kawo ta nan domin ka yi zaman aure da ita. Sarkar da kake nema ta farko ga ta nan a jikina idan ka sami nasarar kashe ni sai ka ɗauke ta yana gama faɗin hakan sai aka ga ƙasa ta tsage to masu raro a nan littafi na biyar ya ƙare idan masu raro suna biye da mu kuma ba su manta ba yanzu kuma za mu shiga littafi na shida wanda kuma shine na ƙarshe ba tare da ɓata lokaci ba kwari da baka littafi na shida ƙasa na tsagewa sai ga gimbiya zarila ta bullutsu daga ciki rike da wata irin kwari da baka ta musamman har gimbiya zarila ta yunkura za ta ɗora kibiyar a kan bakan domin ta taɓe sai ji ta yi an sure ta an yi sama da ita an buga gadon bayanta da rufin saman fadar take ta rikito ƙasa ta baje a ƙasa sumammiya ko daga naka sai sarki humzak da sarki basbur suka daka tsalle sama suka faɗa kan wannan kwari da baka su ya kai wa kwari da bakan wawa. Bisa rashin sa'a sai sarki Humzak ya sami nasarar ɗauke kibiyar. Shi kuma sarki Basbur ya ɗauki kwaran. Nan fa suka ja da baya suka yi cirko curko suna kallon kallo a lokacin da yaƙi mai tsanani ya ɓarke a tsakanin dakarun sarki Humzak da na sarki Basbur a cikin fadar. Karar karafa da ihun mazaje ya cika dodon kunne. Jini kuwa tuni ya fara fallatsi da zuba a ƙasa Ita kogin biya zarila ba wani bane ya sure ta ya yi sama da ita ba, ya gwara bayanta da saman gini ba face sarkin yakin birnin Madarusum. Kure ga zarila ta baje a ƙasa sumammiya sai ya sake da tsalle ya dara a gabanta sannan ya zara takobinsa ya tallafo kanta da nufin ya datse mata wuya. Ba zato ba tsammani sai ji an gabza masa wawan naushi da kafa a kirji saboda ƙarfin naushin sai da ya sama da ba tamkar da majajjawa aka janye shi shi ma ya gwara bayansa da jikin wata kujerar fada ya faɗi ƙasa a galabaice yana ɗago kai ya yi arba da wanda ya yi masa wannan mugun bugu ba wani ne ba face amzat wuf sai sarkin yaƙi ya miƙe tsaye zumbur ya dubi amzat yana yi masa murmushin mugunta ce amma kai ɗin nan wawa ne kuma da kiki da ka yarda ka ci amanar ƙasarka da jama'arka tun da an haɗa baki da kai domin a cutar da mu Cikin fushi Amzat ya tar numfashinsa yana mai daka masa tsawa ya ce, Kai makaryaci kuma tsohon azzalumi, kai sani cewa shekara da shekaru kai da sarki kuna cutar da kowa a garin nan, amma asirinku bai tunu ba sai yanzu. To ka sani cewa yanzu haske ya zo duhu ya yayi. Sata ƙarya ce kuma cuta ce, sannan tafarki ce mai lalata rayuwar gaba ɗaya iyayenmu da kakanninmu da suka wuce suka ɗora mu akan wannan tafarki. To ka sani yau sai dai a yi ɗaya cikin biyu. ko mu kashe ku ko ku kashe mu ko kuma a yi ragas tabbas sai mun kawo ƙarshen zaluncin ku mun saita rayuwar jama'ar wannan ƙasa ko da wannan batu sai sarkin yaƙi ya ta karkare ya bushe da dariyar mugunta sannan ya murtuke fuskar sai ce dubi can ka gani masoyiyar ka ce kwance a sumi ina mai tabbatar maka da cewa kafin ta farfado na kashe ka sannan ita ma zan zare mata ruhin numfashinta Dubi can ma sarki ne da babban abokin gabarsa, sarki Basfur suna shirin gwabzawa da yaƙi. ka sani cewa kowa a gidan nan sarki ne to yaya kake tsammanin za a zo har cikin birnin mu a ci mu da yaƙi ai tuntuni mun ɗauki ƙwararrun matakan tsaro ko iya mayakan da ke cikin fadar nan sun ninka kusa goma carab sai amzat ya tura numfashin sarkin yaƙi ya ce ai yawan mayaka ba shi ne nasarar yaƙi ba ka sani cewa mu muna kan tafarkin gaskiya kuma ku kuna kan ƙarya dole ne mu sami rinjaye a kanku ai inda babu ƙasa ana ake gardamar kokawa sai mu zuba mu gani kuma kada ka manta cewa ita ma gimbiya Sirela tana tare da mu. Sarkin yaƙi ya sake bushewa da dariya ya ce, To menene gimbiya Sirela za ta iya yi a kanmu ni da sarki da waziri duk da cewar ita ma hasabibiyar jaruma ce. Amsat ya yi ɗan guntun murmushin mugunta sannan ya ce, Ai ba ita kaɗai ba ce a tare da mu dubi can bayan ka gani cikin hanzari sarkin yaƙi ya wai ga bayansa kawai sai ya hango waziri tare da waɗansu ɗaruruwan dakarun birnin a cikin shigar baƙaƙen tufafi suna ta kashe dakarun garin ko daga naka sai sarkin yaƙi ya fusata aina ya yi kururuwa sannan ya dauko tsalle sama ya zuwa kan amzat ya kawo masa wawan sara da nufin ya sare masa kafaɗa gida biyu cikin baƙin zafin nama amzat ya sa tasu takobin ya kara sara nan fa suka ruguntsume da azabibben yaƙi mai matuƙar ban tsoro da ban al'ajabi domin su ya fara nuna ƙwarewa juriya da jarumtaka a ɓangaren sarakunan biyu kuwa bayan sun yi kallon kallo sarki basbur na rike da bakan shi kuma sarki humzak na rike da kwari sai ta magin biyasrela ta zo bayan sarki basbur ta tsaya tana rike da takwabinta ta dubi humzak ta ce ya kai azalumin mijina shin ka manta ne kai da bakinka ka gaya min mijina shine ɓarawo makareci ne kuma maci amana ka ce ba ka yarda da kanka ba bare ka yarda da waninka duk da kana cewa duk duniya babu wanda ka yarda da shi ɗari bisa ɗari face ni ai hakan ba zai goge asalinka ba ƙarya da yaudara da cin amana a jininka suke gadon su kai ka ci amanar ɗan uwanka mahaifin gimbiya zalila ka kashe shi ka kashe matarsa don kuɗayen mulki ka rene ta cikin yaudara a matsayin yarka haka ka yaudari amzat ka cutar da rayuwarsa da sauran jama'arka Shi kenan haka rayuwar jama'arka za ta ci gaba da wakana cikin yaudarar da su da cin amanar su to ka sani cewa dama komai nisan jifa ƙasa zai faɗo yau sai mun kawar da duk wani zaluncin da ke cikin birnin nan sai birnin madarusum ya zama birnin gaskiya da adalci sai an daina sata ƙarya da cin amana a gaba ɗayan wannan nahiyar Kafin Sirila ta gama rufe bakinta, tuni sarki Humzak ya bushe da mahaukaciyar dariya sannan ya ce, Duk wannan zancen naku daidai yake da mafarkin da ba zai taɓa tabbata ba. Kaga malam, kada ka kashe ni da surutu kawai mu kawo ƙarshen wannan muhawarar kafin sarki basbur ko sirila ta yi wani motsi tuni sarki humzak ya dako tsalle a sama ya kawo masu mummunan sara da takwabinsa amma sai suka kare da takubbansu take suka wuntsula baya suka faɗi ƙasa Kafin su miƙe ya sake dira a gabansu ya sake kawo musu wani mugun saran a karo na biyu. Nan ma sai suka sami nasarar karewa. Nan fa aka rugunsumi da azabibben yaƙi ya zama na cewa sarki Humza na zage damtse wajen neman salwantar da rayuwarsu. Hakika babban ɓarawo abin tsoro ne saboda yana da babban horo na musamman a fakin fama musamman irin su sarki Humzak waɗanda suka daɗe suna gwagwarmaya sannan kuma gashi ya kasance sadauki kuma gwarzon mayaƙi fasataru sai da aka shafe kusan sa'a guda ana fafata ƙazamin yaƙi tsakanin sarki humza da sarki basbur ba tare da ɗayansu ya sami nasarar ko da kwarzanar jikin ɗaya ba amma kuma shi sarki humza yana samun nasarar gabza musu naushi da bugu da hannu da ƙafa don haka nan da nan ya haɗa musu jini da majina amma ko sau ɗaya ɗayansu bai sami damar taɓa jikinsa ba Hakan ne ya tabbatar wa da sarki Basbur cewar sarki Humzak ya fi su kwarewa iya faɗa da kuma juriyar yaƙi. Fahimtar hakan ne ya sa hankalin sarki Basbur ya dugunzuma ainan ya fara tunanin cewa in fa ba su yi nasara a kan sarki Humzak ba shi kenan har abada ba zai sake ganin matarsa ba ita kuma gimbiya ziyara ba za ta taɓa ganin mahaifiyarta ba bugu da ƙari an gaya masa cewa babu wani makami da zai iya ratsa jikin sarki humzak face wannan kwari da baka na musamman to kuma ga bakan a hannunsa ni kwari ne kawai a hannuna ta yaya zan sami nasarar kashe shi dole ne muna da buƙatar mu kwace bakan daga hannunsa amma ta yaya